ta cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta zaɓi gwamnan jihar minnesota tim walz a matsayin wanda zai mata takarar mataimakin shugaban kasa a zaben watan nuwamba ƙungiyar hamas ta sanar da yahya sinwar a matsayin wanda zai maye gurbin ismail haniya a bangaren ta na siyasa a najeriya gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya ta cng reshen jihar kaduna ta yi allah wadai game da tarzoma da ta biyo bayan zanga-zangar tsadar rayuwa duk da cewa ta buƙaci gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace domin inganta rayuwar jama'a. mu ba mu goyon bayan kalaman da hukumomi suka faɗa kuma ba za mu taɓa goyon bayan hakan ba su yi abin da ya dace amma mu kashe-kashen da ake yi da barnace-barnacen da ake a yankin mu na arewa shine muke dubawa to har yau dai a najeriya wata kotu a jihar kano ta bayar da umarnin ci gaba da tsare wasu mutum sama da shida waɗanda ake zargi da tayar da tarzoma a lokacin zanga-zangar da aka gudanar a jihar. irin laifuffukan da ake tuhumarsu da aikatawa sun hada da shiga ta laifi wa haduwa don aikata laifi sata keta ta hanyar sa wuta da sauran irin abubuwa dai waɗanda suke na keta haddin mutane To za kuma mu je Kamaru inda hukumar yaƙi da shan ƙwayoyi masu ƙara kuzari a fagen wasanni ta sanya ƙasar cikin jerin ƙasashen da ba sa bin ƙa'idojin hana 'yan wasa amfani da ƙwaya. amma duk wannan sai bayan nabila muhtar uba ta karanto mana labaran duniya mataimakiyar shugabar amurka kamala harris ta zaɓi gwamnan minnesota tim walz a matsayin mutumin da zai mara mata baya a zaben shugaban ƙasa na watan nuwamba ta tabbatar da zaɓin nata a shafin instagram kuma ana sa ran ganin su tare nan gaba a gangamin yakin neman zaɓe a philadelphia He is seen a contrast with Vice Harris. A cewar wakilin BBC ana kallon Walz a matsayin wanda halinsa ya sha bamban da na mataimakiyar shugaban kasa Kamala wadda ta fito daga California. Mr. Walz dai tsohon malami ne kuma ana tunanin zai faɗaɗa goyon bayan jam'iyyar democrats tsakanin fararen fata mazauna yankunan karkara. Ofishin yakin neman zaben Trump tuni ya yi watsi da zaɓin na Mr. Walz. Ƙungiyar Hamas ta sanar da Yahya Sinwar jagoranta a Gaza a matsayin sabon shugabanta na sashen siyasa. Zai gaji Ismail Haniye wanda aka yi wa kisan gilla a Tehran babban birnin Iran a makon da ya gabata. Mr. Sinwar na cikin jerin mutanen da Isra'ila take nema ruwa a jallo. Wakilin BBC ya ce Isra'ila ta zarge shi da kitsa hare-haren ranar 7 ga watan Oktoba da suka halaka 'yan Isra'ila da 'yan kasashen waje 1,200 sai wasu 250 da aka yi garkuwa da su. 'Yan sanda a Bangladesh sun tsunduma yajin aiki saboda abin da suka ce karuwar hare-haren ramuwar gayya da ake kai masu kwana ɗaya bayan da tsohuwar Firaminista Sheikh Hasina ta yi murabus. sun ce ba za su koma aiki ba har sai an tabbatar da tsaron duka jami'an su. The immediate need is to restore law and order. Wakilin BBC ya ce bukata ta gaggawa ita ce mayar da doka da oda da kuma samun ikon kasar a yanzu. Wata sanarwa daga wata kungiyar 'yan sanda ta nemi afuwa kan karfin da aka yi amfani da shi kan masu zanga-zanga a makonnin baya-bayan nan. rahotanni sun ce hankali ya kwanta a daka babban birnin kasar sai dai akwai rahotannin sace-sace da kuma kashe-kashe a sassan kasar to labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na bbc wata tawaga daga kamfanin sarrafa nukiliya na rasha ta, soma ta soma ziyarar yini hudu a burkina faso inda take shirin gina cibiyar hada makamar nukiliya sojojin burkina faso da suka kwace mulki shekara biyu baya sun kulla alaka ta kud da kud da rasha burkina faso na shigo da makamashin da take amfani da shi daga ivory coast da kuma ghana an yi kiyasin cewa kusan kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar kasar ne ke samun hasken wutar lantarki ministan makamashi na burkina faso ya ce yana fata yarjejeniyar nukiliya da rasha za ta kawo maslaha ga bangaren makamashin kasar afirka ta kudu ce kadai kasar da ke da cibiyar makamashin nukiliya a afirka Wata kungiya mai sa ido kan bayanan Turkiyya ta ce an toshe manhajoji fiye da ashirin da ke tsare bayanan shiga intanet wato VPN, yayin da masu suka suka zargi gwamnati da hana 'yancin faɗin albarkacin baki. Sanarwar da kungiyar faɗin albarkacin baki ta fitar na zuwa ne kwanaki bayan da gwamnatin Turkiyya ta haramta amfani da shafin Instagram bayan da aka zarge ta da goge sakonnin ta'aziyar jagoran Hamas Ismail Haniyeh. Kafofin yada labaran Turkiyya da ke goyon bayan gwamnati sun fitar da sakonnin gargadi game da illar amfani da VPN. Rahotannin sun ce manhajar da ke baiwa masu amfani da intanet damar kaucewa haramcin na da babbar illa ga tsaro kuma ana iya satar bayanan masu amfani da ita to labaran duniyar kenan. Ta gaida Nabila Muktar Uba da labaran duniyar. To yanzu kuma sai rahotannin da muke tafi da su a cikin shirin kuma za mu fara ne daga Amurka, inda mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris ta zaɓi gwamnan jihar Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata takarar mataimakin shugaban kasa a zaben watan Nuwamba. Ana sa dai za ta fitar da sanarwa a hukumance nan ba da jimawa ba. Ga rahoton Bilkisu Babangida. gida. ana sa ran mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta bayyana tare da shi a wani taron gangami a jihar philadelphia ya da zangonsu na farko a cikin ran gadin kwanaki hudu na jihohi masu zazzafar fafatawa gwamnan jihar minnesota tim walls tsohon malamin makaranta ne kana mai horar da 'yan wasan kwallon kafa wanda ake sa ran zai samu karbuwa a wurin ma'aikata da ke yankunan karkara ya yi matukar fice a shafukan sada zumunta a cikin watannin baya-bayan nan wajen yin zindan yanayin tafiyar tsohon shugaban amurka donald trump da mataimakinsa jd vance babban abokin mr walls shine tsohon magajin garin birnin minneapolis na jihar minnesota rt ryback wanda ya shaida wa BBC cewa Tim Walz ya dace da tafiya da Kamala Harris. The old fashioned way to look at a presidential campaign is to say somebody is from this state or that state and they'll deliver it. Yace tsohon yayin salon kallon tafiyar yakin neman zaɓe shine a ce wani ya fito daga wannan jiha ko waccan. Kuma na san za su kai labari. Wannan yakin neman zaɓe na ƙasa ne. don haka abin da tim walls zai kawo na samun galaba shine babban abu yana samun natsuwa da jin daɗi wajen tattaunawa da manoma da ya girma a cikinsu kana ya shafa shekaru yana wakiltar manoman yana kuma jin daɗin zama a cikin aji da kuma waje a cikin wurin shakatawa kuma wannan zai taka muhimmiyar rawa sosai. Tuni da gaggawa tawagar yakin neman zaben Trump ta yi watsi da lamarin Mr. Walls a matsayin mai tsatsauran ra'ayi da hadari yayin da yake jawabi a wani taron gangami a birnin philadelphia mr vance ya soki matakin miss harris tim Walz's record is a joke he's been one of the most far left radicals in the entire united states government ya ce bayanai game da koshin wane ne tim walls tamkar wani wasan kwaikwayo ne ya kasance ɗaya daga cikin masu tsatsauran ra'ayi a daukacin gwamnatin amurka a kowane mataki amma ina ga zaben tim walls ya nuna cewa Kamla harris ta miƙa kanta ga ɓangaren tsatsauran ra'ayi na jam'iyyarta wanda abin da ta saba yi kenan to the far left of her party, which is what she always does. kuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa Ms. Harris ta cike giɓin kuri'un 'yan jam'iyyar Democrat da Donald Trump tun bayan da shugaba Biden ya janye daga tsayawa takarar a watan da ya gabata. Rahoton Bilkisu Babangida kenan. To a jihar Kano, Najeriya kuma wata kotun tafi da gidanka ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare wasu mutum sama da ɗari shida waɗanda ake zargi da tayar da yamutsi da farfasa kaya da sata a tarzoma da ta biyo bayan zanga-zangar tsadar rayuwa. An dai kafa kotunan majistire ɗin ne guda uku a hedkwatar 'yan sandan Kano saboda iya gurfanar da waɗanda ake zargi cikin gaggawa. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaharaddin Lawan ya aiko mana. Gwamnatin Kano ta ce ta gurfanar da mutum 632 a gaban kotunan tafi da gidan naka uku waɗanda kotunan magistrate ne yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a akan tarzoma da ta tashi lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa ranar 1 ga watan da muke ciki. an gurfanar da su ne bisa tuhume-tuhume da dama. Haruna Isa Daideri kwamishinan shari'a na jihar Kano kuma babban lauyan gwamnati ya yi karin haske. Irin laifuffukan da ake tuhumarsu da aikatawa sun haɗa da shiga ta laifi, wa haɗuwa don aikata laifi, sata, ƙeta ta hanyar sa wuta, da sauran irin abubuwa dai waɗanda suke na keta haddin mutane. Da yawa daga cikinsu sun musa, waɗansu kuma daga cikinsu sun amsa laifuffukan. To alal haƙiƙa dukansu waɗanda ainihin muka gurfanar tunda ba mu gama ba ba gama ba tukuna kowannen su a yanzu haka yadda nake gaya yadda nake magana nan da kai to yana gidan gyaran hali kuma za a ci gaba da bin sawun shari'a har izuwa karshen ta kuma kowace irin dama da doka ta bawa wanda ake tuhuma ba wanda muka hana irin wannan damar wanda yake so ya dauko lauyan da zai kare shi zai iya daukowa. kuma wanda yake misali ya musanta abin da ake zarginsa da aikatawa za a ba shi damar kare kansa in yana da wata kariya. Na tambayi Isa daidairi ko mecece hikimar yin waɗannan kotuna a a hedikwatar 'yan sanda sai ya ce. Saboda yawan waɗanda ake tuhuma ɗin sai muka roƙi ita babbar a jojin jihar Kano wato chief judge kenan cewa maimakon ɗiban su zai kasance wato abu mai wahala a kai su kotuna a waje to ita chief judge ta sahale kotunan nan su je su samu mazauni a Bamfai ɗin inda ga su kusa da waɗanda ake waɗanda ake tsare da su ɗin kuma ta amince mana haka. Don haka kotunan nan guda uku yanzu suna gudanar da aikinsu ne a harabar headquarter hedikwatar 'yan sanda ta jihar Kano. Kazalika, kwamishinan shari'ar ya ce mafi yawan waɗanda aka gurfanar ɗin 'yan ƙasa da shekara ashirin ne kuma da dama ba 'yan jihar Kano ba ne. Babban abin takaici kuma shine kashi kusan tamanin cikin ɗari waɗannan yara wallahi ba 'yan jihar Kano ba ne. Sun shigo ne daga wato jihohi daban-daban musamman jihohin da suka yi makwabtaka da Kano ɗin. To ya kamata al'umma su sa ido saboda shigowar wato ainihin baƙi a haka da wato tuɗaɗowar mutane zuwa cikin kanan nan to zai zamo barazana ga zaman lafiya ga jihar Kano idan ba a sa ido ba saboda da yawa daga cikin kayayyakin da aka kama sama to waɗansu kuma masu kishi ne 'yan kanan waɗanda suka dinga tonawa waɗannan ɓata gari asiri har ta kai ga samo waɗansu daga cikin irin kayayyakin da aka sace kotunan dai sun ɗage zaman sauraron wannan ƙara sai ranar goma sha tara ga watan nan na agusta don ci gaba da shari'ar gwamnatin kanan dai ta tabbatar da cewa nan gaba za ta kafa wani kwamitin bincike game da zanga-zangar da ta rikide zuwa tarzoma da sace-sacen dukiyoyi da rasa rayuka don tabbatar da adalci Har yanzu dai babu cikakken bayani kan adadin mutanen da suka rasa rayukansu ko jikkata yayin zanga-zangar. Kuma a kwana na shida da fara zanga-zangar tsadar rayuwar yau a Kano masu zanga-zangar ba su fito ba. Amma ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangar sun ce suna tattaunawa ne amma ba su jingine zanga-zangar ba. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya. Tare ila yau dai muna kan batun zanga-zangar ta Najeriya inda gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta CNG reshen jihar Kaduna ta Allah wadai game da yadda masu zanga-zanga kan yanayin yunwa da tsadar rayuwa a cikin jihar da ma kasa baki ɗaya suka bata kayan jama'a lokacin gudanar da zanga-zangar. Kungiyar da ta sanar da cewa bata goyi bayan yin zanga-zangar batun da farko kuma bata goyon bayan kalaman da hukumomin ƙasar suka yi. Kwamnan Sa'adu Bako shine shugaban gamayar kungiyoyin ta CNG a jihar Kaduna, ga kuma ƙarin bayanin da yawa Abdu mun fito ne muna alhini ga waɗanda suka rasa uwansu da kuma waɗanda 'yan uwansu suka jikkata da kuma alhini akan yadda wasu ɓata gari suka shigo cikin zanga-zangar lumana suka ɗau doka a hannunsu suka ci gaba da ɓarnata dukiyoyin gwamnati da dukiyoyin al'umma wanda tsakani da allah mu a matsayin mu na gamayyar ƙungiyoyin arewa ba mu ji daɗi ba yadda zanga-zangan ta ɗauka wannan yanayin kuma ba abu bane mai kyau ga jihar mu ta Kaduna kuma muka ba gwamna shawar kan a duba halin da al'umma suke ciki domin a samu sauki saboda mutane na cikin wani yanayi na yunwa batara da tsadar rayuwa. Tun da farko yaya ƙungiyar ku ta CNG ta kalli wannan lamari kafin faruwar shi. a gaskiya a yi mu na gamayar ƙungiyoyin arewa ba ta yi kira ga kowa ya shiga zanga-zanga ba kuma ba mu shiga zanga-zanga ba saboda ta gefen mu mun yi duk ƙoƙarin da za mu yi domin mu bincika mu gano waɗanda suka tsara ita wannan zanga zanga amma a cikin binciken mu da bibiyar da muka yi mun kasa gano asalin waɗanda suka tsara zanga-zanga to kuma a matsayin mu na mutane a masu kishin al'ummar mu kullum burin mu shine arewan mu ta ci gaba ba za mu ɗauki kanmu mu shiga cikin abin da ba mu fahimce ta ta ba dalilin da yasa bamu shiga zanga-zanga ba kenan kuma mu ba mu kira kowa ya fito zanga-zanga ba amma da zanga-zangan ta fara wakana mun kasance muna bibiyan al'amuran zanga-zangan muna lura muna don jan hankalin waɗanda ya kamata mu ja domin su tabbatar da in ma zanga-zangan suke yi su bi a hankali ba tare da an samu wani tashin tashina ba. Ya kuka ji da wannan lamari na zanga-zanga bayan ya faru? Wannan abubuwa da suka faru na karya doka da aka zo aka samu rashe-rashen rayuka da ɓata dukiyoyin al'umma da na gwamnati abu ne wanda bai yi ma kowa daɗi ba mu ma a ta gefen mu ba mu ji daɗin hakan ba ai sai sa ka ga mun batar da takarda wadda muka nuna alhinin mu da rashin jin daɗin mu akan abubuwan da suka wakana a cikin wannan zanga-zangan. Game da yadda kake kalamai haka, wasu za su ce kungiyar ku na goyon bayan gwamnati ne ko kuma kungiyar ta CNG ta gamsu da yadda lamura ke gudana a cikin ƙasar ta Najeriya. A mu gaskiya ba wai mun gamsu bane da yanayin yadda abubuwa suke tafiya da kuma irin response ɗin da hukumomi suka yi. Dan ka lura a cikin takardar mu mun jawo hankalin gwamnatoci da su yi abin da ya kamata. Dan tsakani da Allah al'umma suna cikin wani yanayi na yunwa talauci talauci da tsadar rayuwa wanda mu a kungiyance idan da kama a maida tallafin man a maida shi domin mutane su samu sauki a duba kuma yanayin farashin abubuwa yanda suka hau a yi kokari a sauke farashin amma mu kashe-kashen da ake yi da barnace-barnacen da ake a yankin mu na arewa shine muke dubawa ba zai haifar da mai ido ba shawaran mu kenan To yanzu karfe tara saura kwata a Najeriya da Nijar Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba shirin dai muna tafe da labaran wasanni, amma kafin nan bari mu nufi Kamaru, inda hukumar yaƙi da shan ƙwayoyi masu ƙara kuzari a fagen wasanni ta sanya ƙasar ta Kamaru cikin jerin ƙasashen da ba su bin ƙa'idojin hana 'yan wasa amfani da ƙwayoyin. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce hakan ya biyo bayan cikar wa'adin wata hudu da ta ba ƙasar ta yi bayani ne game da damuwar da aka nuna kan saba ƙa'idojin amma ƙasar ta kasa yin haka. Ga rahoton Umar Mika'il. Hukumar ta World Anti-Doping Agency wato WADA ta ce tun a ranar 11 ga watan Maris na wannan shekara ne kwamitin zartarwar ta ya amince da shawarwarin kwamitin ta na sa ido kan bin ka'idoji mai zaman kansa cewa a saka hukumar kula da yaƙi da shan kwayoyi masu sa kuzari ta kamaru cikin waɗanda ake sa ido a kansu. Ta ce a bisa haka ne ta ba hukumar ta kamaru wato nado wa'adin watanni hudu don ta aiwatar da wasu sauye-sauye na yin gyara game da abubuwan da aka nuna damuwa a kansu. wada ta ce amma har zuwa cikar watannin hudu a ranar 12 ga watan yuli kamaru bata aiwatar da gyare-gyaren na bin ka'ida ba abin da ya sa ta aiki wa kasar da sako domin an karar da ita game da cikar wa'adin hukumar ta ce a bisa ka'ida kamaru na da wani wa'adin na watanni 21 daga ranar da aka aike mata da saƙon na ta musanta ko amsa zargin na rashin bin ka'ida amma har ya zuwa cikar wa'adin na jiya litinin kamaru ta ce komai ba Hakan injita ya sa hukumar ta ɗauka cewa shirin da Kamaru ta yi na nufin ta amsa laifukan da ake zarginta kamar yadda kundin ta ya tanada. Da wannan da yanzu, Kamaru ta bi sawun ƙasar Rasha a jerin ƙasashen da ba su bin ƙa'idojin hana shan kwayoyi masu sa kuzari a fagen wasanni na duniya. To a gaida Umar Mika'il da wannan rahoto. To daga batun wasanni a kasar Kamaru sai mu duba lamarin siyasa a kasar Uganda inda 'yan sanda a kasar suka kama 'yan jam'iyyar adawa da magoya bayan su guda goma sha hudu a ranar litinin da ta gabata yayin da suke tattaki zuwa ofishin jagadancin Kenya da ke babban birnin kasar da nuna adawa da matakin da Nairobi ta dauka na tsare tare da tasakiyar wasu abokan aikinsu. Wannan kamen da kuma ta sikera 'yan adawan da aka yi a watan jiya ya zo ne a daidai lokacin da Kenya da makwabciyarta Uganda ke fama da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da matasa da 'yan adawa suka jagoranta. Karhoton Khalifa Shehu Dokaji. Hukumomi a Kenya sun ce an kama 'yan jam'iyyar adawa ta Democratic Change 'yan Uganda su 36 a ranar 23 ga watan Yuli da suka je wani kwas a cewar lauyoyinsu. su. lauyoyinsu dai sun ce an dawo da waɗanda ake zargi uganda inda ake tuhumar su da laifin aikata ta'addanci a makon da ya gabata wani zargi da waɗanda suke karewa suka musanta jaridar daily monitor da sauran kafafen yada labarai na uganda su rawaito cewa a ranar litinin 14 daga cikin 'yan jam'iyyar adawar da suka hada da wasu 'yan majalisu biyu da suka yi tattaki a kampala a yayin wata zanga-zanga kan yadda aka ci zarafin abokin aikinsu na daga cikin waɗanda aka kama a cewar kakakin 'yan sandan kasar ta uganda an kama su ne saboda shiga haramtaccen taro sai dai wata takarda da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani ya ce an gurfanar da su a gaban wata kotun magistrate inda ake tuhumar su da laifin da hankalin al'umma dukkan waɗanda ake zargi sun musanta aikata laifin a cewar ɗaya daga cikin jami'an kotun da bai buƙaci a bayyana sunansa ba ya ce hudu daga cikin waɗanda ake zargin an sake su yayin da ake ci gaba da tsare sauran waɗanda ake zargin inda kuma ake sa ran dawa da su gaban kuliya a ranar bakwai ga watan agustan da muke ciki 'yan adawa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a uganda sun zargi gwamnatin yoweri museveni da amfani da tuhume-tuhume na ƙarya da rufe bakin 'yan adawa sai dai hukumomin gwamnatin ƙasar sun musanta hakan. Ɗan gaida Khalifa Shehu Dokaji. yanzu kuma sai mu koma najeriya inda babban hafsin sojin kasar janar christopher musa ya ce hukumomin tsaron kasar sun kama wasu da suke da hannu wajen raba wa masu zanga-zanga tutocin kasashen waje don haifar da yamutsi a kasar ya bayyana hakan ne yayin wani taron ganawa da manema labarai na haɗin gwiwa da sauran shugabannin ɓangarorin tsaron kasar da ya gudana a abuja ga dai ƙarin bayanin da ya yi wa muhammad buhari fage abin da muka zauna yau muka tattauna ina son na farko mu nuna ma jama'a cewa muna tare aikin da muke yi duka mu 'yan ƙasa ne duka mu Najeriya ne duk muna son ƙasa ba mu son abin da zai bata muna ƙasa shi yasa muka zo muka zauna wannan kusan awa uku muna wannan muna son mu yi ma jama'a bayani akan abubuwan da muke ciki roƙon da muke yi cewa mutane su bar kashe-kashe wannan zanga-zanga bai taimakon kowa mun ga cewa wannan kwanaki biyar da suka wuce mutane sun yi rashi sosai a duk inda suke aiki abin da bamu so kenan shi yasa tun daga farko muka ce kada a yi amma da aka yi kuma kowa ya ga abin da ya fito mutane sun zo sun shiga kuma suna kashe kashe suna ɓaci ɓaci abin da bamu so kenan shi yasa mutane kowa ya gane cewa eh ainihin maganar da muka yi tun daga farko cewa bai kamata an fara ba ya bari to shi yasa ga yanzu a yau kusan ko ina ya shiru Uh, an ga wasu suna ta daga tutar kasashen waje me za ka iya cewa kan wannan to wannan muni abu ne kuma abin muke cewa wannan wannan ba za ka zauna cikin wani kasa ka zo kana kawo tutan wani kasa ba bai da fahimci shi yasa muka ce wannan ba za mu yarda da shi ba kuma duk wanda suka yi waɗannan jiya yan sanda sun bi su an ma yawancin su kuma za hukunce su roƙon da muke yi kuma mutane kada su yarda wani ya je ruɗe su akan yin wannan abun wannan abun ba za mu ɗauke shi ba kuma ba za mu yarda da shi ba ina batun masu waka suna cewa sojoji suke so a yayin wannan zanga-zanga duk suna cikin waɗanda suke ɗaukan wannan tutar da suke nuna wannan 'yan eh, eh, sojoji mu demokradiyya muke su mun fi ganewa lokacin demokradiyya don lokacin mulkin soja babu wanda ke jin daɗi so ba mu son haka mu muna nan muna kare demokrasi muna son kuma a ci gaba da shi duk da kiran da waɗanda suka shirya zanga-zangar suka yi suka ce a fito wasu sun nuke 'yan najeriya sun ki fitowa to mun gode musu mun gode musu kuma don sun gane kuma na tabbata su ma sun zauna sun san cewa sun yi abin da ya kamata rashin fitowansu ya rage mu jama'an da suka fito wanda kuma suka fito sun ga abin da ya faru akwai waɗanda suka shigo suna aiki su ma an koma gidansu